Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC da kuma Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na la'asariyar yau Juma'a ta babbar rana. Ƙungiyar iyayen 'yan matan Chibok ta musanta sanarwar da rundunar tsaro ta bayar cewa ta ƙara ceto wata daga cikin 'yan matan ko mecece hujjar su? Hujjar da nake ba ba don babu sunanta a kan na rajista na iyayen da nake da su ba kuma ta a kai kuma mai suna lokacin a cikin iyayen ma kwata-kwata mutum biyu ne mutum biyun kuma ɗayan sunan yarta kauna ne ɗayan kuma sunan yarta na'omi ne kwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sun ce jama'a suna da rawar da za su iya takawa wajen kula da waɗanda aka ceto daga hannun ƙungiyar Boko Haram. Ya kamata jama'a su karɓe su, su rungume su. Idan jama'a su rungume su, 'yan matan sun sani cewa you know, jama'a sun rungume su kin ga wannan zai kawo kwanciyar hankali. A fannin harkokin siyasa Amurka kuma yau za mu nazarci yadda kiyaye doka da oda ke tasiri a harkokin zaɓe da tsaye da ɗan takara. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa inda yau zai ɗora kan batun amfani da yanar gizo wajen wato muzantawa waɗansu addinai za ku kuma ji ɗimbin kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a assalamu alaikum. Ƙasar Masar ta ce ta tsinci wasu ɓaraguzan jirgin saman Egypt mai lamba 804 da ya fada a tekun Mediterranean. Wata sanarwa da kakakin sojin ƙasar mohammed Samir ya fitar a shafin sada zumunta na Facebook a yau Juma'a ta nuna cewa an ga wani ɓangaren jirgin da wasu kayayyakin fasinjojin suna yawo a kan ruwa. A can birnin Athens jami'an girka sun ce takwarorinsu na Masar sun tsinci wani sashin jikin mutum da kujerar zama da kuma akwatuna. a kudu da inda ake tunanin jirgin ya bata daga na'urar da ke bibiyan tafiyar jirage yanzu haka masu bincike na neman babban bangaren jirgin na air da ya fada cikin tekun a ranar alhamis yayin da ya kusanci birnin alkahira bayan da ya taso daga birnin paris a halin da ake ciki jiragen saman masar da na girka da wasu jiragen sojin ruwa na ci gaba da neman gangar jikin jirgin ana kuma sa ran tawagar faransa ma za ta shiga wannan aikin gayyar. yayin da masu bincike daga faransa da ƙwararru daga kamfanin da ya ƙera jirgin suka isa birnin alkahira domin taimakawa a binciken da ake yi dakarun najeriya sun ce sun sake kubutar da wata daga cikin ɗaliban makarantar chibok da ƙungiyar boko haram ta garkuwa da su fiye da shekaru biyu da suka gabata kakakin rundunar sojin najeriya kanar sani kuka sheka ya faɗa wata sanarwa da ya fita cewa sunan yarinyar miss luka kuma ta fito ne daga garin madagali da ke jihar adamawa rundunar sojin najeriya har ila yau ta fitar da hoton yarinyar sanye da wani dogon hijabi mai launin shuɗi da aka saba sukawa a yankin kuma irin wanda sauran 'yan matan na chibok suka sanya a hoton bidiyon da aka fitar a baya wannan yarinyar dai ita ce ta biyu da aka kubuta cikin ɗaliban chibok biyu da goma sha tara da aka sace su a shekara ta sha hudu a ranar talata da ta gabata ne aka ceto amina ali mai shekaru goma sha tara tare da jaririyarta bayan da 'yan ƙato da gora suka kai wani samami a dajin sambisa da ke jihar borno a jiya ne amina da mahaifiyarta suka gana da shugaba muhammadu buhari a fadarsa da abuja inda ya jaddada cewa gwamnatinsa na iya ya bakin kokarinta domin ganin an kubutar da sauran 'yan matan muna da ƙarin bayani bayan labarai a karon farko yau ake sa ran salah abdulsalam mutumin da ake zargi da hannu dumu-dumu a harin da aka kai birnin paris a watan nuwamba zai fuskanci tuhuma daga masu bincike tun bayan da hukumomin belgium suka miƙa shi zuwa faransa ana sa ran bayanan da zai yi za su taimaka wajen hango yadda masu tsauran ra'ayin islama suka aiwatar da hare-haren ana kuma kyautata zaton zai ba da bayanan da ke ake ganin za su nuna alakar harin da aka kai a belgium da paris waɗanda aka zargi 'yan ƙungiyar is da kaiwa a binciken da aka fara mai a belgium abdulsalam ya nuna cewa ba shine jigo a shirye-shiryen wato a shirya hare-haren ba yana mai cewa abdulhamid abu ud ne ya kitsa waɗannan hare-hare shi dai abdulsalam aboki ne na kud da kud ga mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren hakan yasa ake zargin yana da hannu a shirya kai waɗannan hari wato hare-hare da aka kai ranar sha uku ga watan nuwamba ya kuma kwashe watanni da dama yana guje hukumomin nahiyar turai tun bayan harin inda daga baya aka cafke shi a brussels to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan tsaron isra'ila moshe yalon ya bayyana a yau juma'a cewa zai murabus daga mukaminsa saboda a cewarsa babu aminci a tsakaninsa da prime minister benjamin netanyahu bayan da rahotanni suka nuna cewa netanyahu zai cire shi daga mukaminsa a shafin sadarwa na zumunta na twitter yalon ya ce ya gaya wa prime minister cewa zai murabus ne saboda yadda shi netanyahu ke tafiyar da wasu al'amura lamarin da ya sa ministan tsaron ya ce ya yi murabus daga gwamnati da majalisar dokokin kasa ta neset a dai 'yan kwanakin nan netanyahu da yalon suna sun sha yin takaddama a bainin jama'a kan rawar da sojoji ke takawa a fannin tsare-tsaren kasar shi dai netanyahu ya ɗauki matsayar cewa bai dace da karin kasar su rika tsoma baki a harkokin kasar a bainin jama'a ba. yayin da shi kuwa yalon yake tunzura manyan jami'an sojin ƙasar da su rika fita suna fitowa fili suna bayyanawa abin da ke zuciyarsu. gwamnatin sudan tana sa ran shugaban amurka barack obama zai baiwa shugaba umar al-bashir takardar izinin shiga ƙasa ko kuma visa domin ya halarci taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a birnin new york na wannan shekara. ministan yada labaran sudan ahmed bilal ya ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya mika goron gayyata ga shugaba albashir domin ya halarci taron wanda za a yi a watan satumba ya kuma ci haƙƙi ne da ya rataya a wuyan majalisar ɗinkin duniya a ta na mai karɓar bakuncin taron ta baiwa albashir visa minista bilal ya ce a baya albashir ya nemi vizar amma an aka hana shi sai dai lura da cewa ya samu goyon wato goron gayyata daga majalisar ɗinkin duniya bai kamata amurka wacce ita ce mai masaukin baki ta hana shi halartar wannan taro ba a makon da ya gabata shugaba albashir ya halarci taron ratsar da shugaba ya wayar museveni na uganda a birnin kampala inda yayin jawabinsa museveni ya kwatanta kotun hukunta manyan laifuka ta icc a matsayin taron mutane marasa amfani lamarin da ya sa wakilan amurka suka tashi suka fice daga taron ita dai kotun ta icc na neman albashin ruwa a jallo bayan da ta same shi da aikata laifukan yaƙi. Labaran duniya kenan kuka sauraron. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun ceto 'yan matan Chibok a Najeriya, inda shugaban kungiyar iyaye 218 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba, ya musanta cewa Sera Lukka da rundunar sojin Najeriya ta ceto jiya ba ta cikin 'yan matan da aka sace a makarantar sakandaren Chibok bisa hujjar cewa. Hujjar da nake ba ba don babu sunanta a kan na rajista na iyayen da nake da su ba sunanta a kai kuma mai suna lokacin a cikin iyayen ma kwata-kwata mutum biyu ne mutum biyun kuma ɗayan sunan yarta kauna ne ɗayan kuma sunan yarta nomi ne To muna cikin hira da shugaban kungiyar muka samu matsalar layi sabili da haka na koma kan sakataren wannan kungiya Lawal Zanna domin neman ƙarin bayani. Kamar yadda aka gano Amina aka kawo mana kuma muka tabbatar a nan cewa 'yar mu ce. wanda aka samu ma in aka samu a kawo mana an dai yar ne za mu iya mu tambaye ta kuma iyaye kuma mu kira su su gani kamar yadda muka gan wancan amma in aka yi kuma za a bi sauran abin da aka faru cewa an kano yar cebuk a cameroon kuma ba a ita ba kaga ya ba mu wahala so yanzu mu duk ɗaya wanda aka samu a kawo mana a cebuk mu mu tabbatar duniya ta san cewa lalle yar mu ce amma a cewa an samu wata kuma kuma yanzu ya zama to ko ba namu ba mu dinga ce a dinga ce yar cibok din mu ba mu ji dadin sa ba yawa bisa ga bayanin shugaban luka guda biyu kawai kuke da su akan jerin sunayen yan matan cibok din ko za ka yi min karin haske dangane da wannan eh luka ɗin din wacce din dama akwai daga wani kauye ana ce kemi akwai wani mai suna wanda yarsa kauna ce ba wai ba wai wannan wanda aka ce i sera din ba don wance na taya nema na bincika a cikin list namu wanda dai yana da suna luka dai kawai shine luka yana a kemi so sera sera kuma suna nan amma ba mu samu sera luka ah, babu babu mu da shi a cikin list namu To amma kuna da fasaluka a nan Chibok din? Akwai fasaluka Luka amma ba yarsa a cikin iyaye baya cikin iyaye yan mata. Akwai wani pastor amma ana ce fasaluka Luka babu shi a cikin iyaye yan mata. Wato kenan a cikin jerin sunayen ƴaƴan nan yanzu da suka rage ɗari biyu da goma sha takwas babu Sera Luka a ciki. Babu Sera Luka. Babu Sera Luka. Amma sai na na sakatare ina ganin da kowa yanayin in aka ce wa ƴar cibar aka samu. a kawo mana mu tabbatar kar a ce a yi saurin faɗa cewa yar cibas alhali kuma yanzu ya zama ba yar cibas ba iri wannan din yana sake tarmar da hankali yanzu da muka samu tuna muna kuka a kan cewa ko ɗaya mu samu yau Allah ya tabbatar lalle lalle yan matan mu da yanzu suna cikin jejin sa wannan kuma mun fara samun sa muna roƙon Allah muna roƙon duk wanda suke so su taimake mu su taimake mu amma banda a dinga magana cewa yan matan cibo alhali kuma ba yan matan cibo wanda aka samu a ce in ba yar cibo ma a ce yar cibo din ba ma jin daɗin haka in namu ne a kawo mana daga cikin cibo mu tabbatar mu identifyin kayan mu kuma mu faɗa a duniya cewa wannan yar mu ce kuma mun zo kamar yadda amina Allah ya kawo ta mun yi baki da baki da ita to ili haka muke bukata amma ba wai addu'a cewa an gangoto an an samu wata a cikin to wannan din gaskiya mu iyaye ba ma jin daɗi. Wato ku dai mataki na farko da kuke so a ɗauka idan ko da jami'an tsaro ko kuma 'yan ƙato da gora suka gano watan da ta ce ita 'yar Chibok ce a fara kawowa ko ku tantance ita kafin a saida wa duniya. Yawa a kafin a gaya a duniya a cewa a damu a zo mu tantance kayan mu a nan a gida eh yar mu ce a ba yar mu ba shi a neman inda inda ita fito amma ba dai a sadake cewa yar Chibok kuma har yanzu kusa na sai yaya wancan yaya wancan yanzu kwana biyu na duk damu ake cewa ai an samu wata na ce a babu ba mu da sunan nan haka to ka ganin yana yana tayar da hankalin iyaye ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata to a cikin hiranmu da ita Helen Bako wata ma'aikaciyar kula da jin daɗin al'umma a nan Amurka ta bayyana matakan da ya kamata a ɗauka na kula da waɗanda ake kubutarwa daga hannun ƙungiyar Boko Haram ina da farko ina murna sosai game da samun 'yan mata ɗin nan a ah, matan Chibok da dukan duniya ba Najeriya kawai ba suke ah, makoki lokacin da aka ah, kwashe su a makaranta na yin murna. Abu na farko da ya kamata jama'a su yi shi ne domin a taimaki 'yan matan nan mun san cewa 'yan matan nan sun shiga cikin wahala sosai ya kamata jama'a su karɓe su su rungume su idan jama'a sun rungume su 'yan matan sun sani cewa you know, jama'a sun rungume su kin wannan zai kawo kwanciyar hankali domin muna ji labari cewa akwai cikin wayanda ake cetowa akwai kaman abin da tura suke kira stigma nuna musu wariya yawa suna musu wariya ba su so su zo kusa da su wayansu suna musu gori domin wayansu a su sun samu kansu um, sun samu yara wato an yi masu ciki to mutane suna yin wariya ba su so su zo kusa da shi kin gani um, in ana nuna masu irin wannan wariya to akwai damuwa domin da farko ba su ne suka sa kansu a cikin wannan matsala ba to ya kamata jama'a su rungume su su san cewa eh, su nuna masu cewa suna uh, kaunansu kuma suna um, tare da su za su taimake su kada nuna masu wani wariya kada ce kuma a ah, wannan yaron wane ne wannan wannan addini um, da suke bi su ba su karbe su ba a'a wannan bambanci bai kamata a nuna ba a rungume su gaba daya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata najeriya da 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. To da bari mu karkare da harkokin siyasa Amurka inda ake ci gaba da zaben fidda ɗan takara. Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka ya bayyana sassalin salon siyasa Amurka. Ta ƙasa yake dole ne a san tarihin ƙasan a san kuma su ne ne manya kuma menene muhimmin abubuwan da suka damu da shi da kuma menene su wane ne talakawan kasan da kuma ta yaya ne ne su talakawan kasan su ma suke da wani abin da za su iya yi game da siyasan kasan so a nan america sau da yawa abin da za ka samu abin da za ka duba idan ka kwatanta shi da afirka shine suna kashe kuɗi da yawa kuma akwai dokoki dokokin kuma suna nan da ɗan tsanani sosai kuma akwai a kotuna waɗanda suna nan kowane lokaci idan akwai wani damuwa wanda za su iya zartar da hukunci wayannan abubuwan suna da muhimmanci a yanayin siyasan amurka wanda a afirka sau da yawa za ka samu dokokin suna nan amma ba a cika biyayya da su ba kuma akwai kotuna amma kotunan wata rana idan an je ba sa zartar da hukunci yadda ya kamata to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan bambanci tsakanin siyasan afirka da kuma nan aha to menene ya bambanta yadda suke samun kuɗin gangamin yaƙin neman zaɓe da yadda ake yi a ƙasashen mu a nan mafi yawan kuɗin da 'yan siyasa suke amfani da shi domin zaɓe suna samu ne kamar gudumawa daga wajen jama'a amma kuma gudumawan da suke samu daga wajen jama'a yana bin wasu dokoki ne ko da yake talaka zai iya ba da gudumawa ma ɗan siyasa domin ya samu ya ci zaɓe amma mafi yawan waɗanda suka fi ba da kuɗi da yawa masu arziki ne shi yasa za ka samu cewa masu arziki a amerika ra'ayinsu an fi damuwa da shi a siyasa domin su suka fi ba da gudumawan kuɗi to mu a afirka sau da yawa ko kuma a najeriya zan ce um, talaka baya da ma kuɗin da zai ce zai ba da gudumawa da yawa sosai sosai kuma ma ya ce zai ba da gudumawan yaya ne ne zai bayar a nan in talaka yana so ya ba gudumawa zai iya zuwa kwamfuta zai iya zuwa kwamfuta nasa ya je ba da gudumawan dola biyar dola goma ko wani abu hakan nan kamar bani sanders misali haka yake samun kuɗi mutane suna bashi dan gudunmawa kaɗan anan kaɗan anan shugaban ƙasa ne yanzu ma a america president obama shi ma haka ya tara kuɗi to amma a najeriya wannan yana da wahala saboda haka a najeriya za ka samu masu arziki ne suka fi ba da kuɗi ma 'yan siyasa kuma shi yasa za ka samu siyasan najeriya kamar na masu kuɗi ne kurum to a nan ma kamar na masu kuɗin ne sai dai talakawa nan a loto loto suna da zarafi su samu su ɗan ba da kuɗi kuma za su iya ce wani abu kamar yadda bani sanda suke samun kuɗi a wajen talakawa a nan. wato idan eh, attajirai su ne suke ɗaukan nauyin akasarin yakin neman zaben 'yan takara to mai sauraro zai so ya ji su ba za su kamar yadda ake faɗa a najeriya sa su a aljihu ba su zama sai abin da suka ce shi wannan ɗan takara da suka mara baya zai yi ko da a wani mataki ne kuwa so za ku ji bambancin siyasar Ubangida da kuma masu ba da gudunmuwa a nan Amurka da yadda muke gani a kasashenmu na nahiyar Afirka. Kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau za mu waiwayi wakilin a ƙasar Kamaru wanda ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira. Malam Awal ina nisan wannan sansani da garin Marwa? الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام wannan sansanin yan gudun hijira da yake nan ne wawo daga ainihin wato babban birnin wannan jiha na arewa mai nisa fadan gwamnatin kasar garin marwa kenan zuwa wannan sansani yana da tazarar kilomita kusan ɗari biyu da hamsin ne. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma domin jin abin da ya tsone ma sama da 'yan gudun hijira dubu hamsin da ke wannan sansani ido. Yanzu ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi da Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata idan ba a manta ba muna tattaunawa ne da Malam Usman Ibrahim Musa, limami a masallacin da ke kan titin Sultan Road a garin Kaduna, Najeriya, inda muke tattaunawa game da yadda matasa ke zagin junansu musamman a game da bambancin aƙida ko kuma wata fuska ta addini a irin shafukan nan na sada zumunci da ke kan intanet. Malam Ibrahim Musa ya ci gaba da faɗa faɗawa mutane irin wannan abu a musulunci yadda abin yake. Mu duba magabata waɗanda suka wuce Imam Malik da hmm. Ahmad bin Hanbal da su Shafi'i da ɓangare na Abu Hanifa dukkaninsu sun yi rubuce-rubucen su babu wani wanda ya rubuta wani abu wanda zai zagi wani ko ya ci mutuncin wani akan wannan abin da ya umarni ko ko ya rubuta akan shi ba sai dai ya ce abin da duk kuka ga na rubuta fahimta ta ce idan ya ci karo da aya alkur'ani ya ci karo da hadisan annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama to ku ajiye su kaga babu zagi babu kuma cin mutunci akan wannan fahimtar wannan da kuma fahimtar wannan to kenan wannan yana nuna mana cewa ashe su magabata ga abin da suka dora mu a kansa na fahim na neman fahimtar juna ba ainihin na cin mutuncin juna ba sannan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun kar ka yi magana ko kar ka rubuta abin da yake baka da ilimi a sa ga wani ɗalibin ilimi ne bai ma zauna da malamai ba ya fahimci ne wannan matsala take a ciki ba a'a sai ya shiga yana rubuta rubuta da zagi akan ainihin watakan akidar wannan to Allah yana gargadin mu yana nuna mana cewa kar mu faɗi wani abu fa ko mu rubuta wani abu wanda yake ba mu da ainihin ilimi a kansa wanda yake kuma Allah bai umarni da shi ba don Allah na tam gaya mana cewa inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace lallai ji da kuke gani da kake gani da shi Allah zai tambaye ka me ka gani na alkhairi kuma da ka gani na alkhairi wani rubutu kai na alkhairi kai ma akan abin da ka gani sannan wal basura Allah zai tambaye ku akan gani abubuwan da kuka gani ka ga abu na alkhairi ne ko na sharri ne ubangiji zai tambaye ka akan wannan abin zai tambaye ka me yasa ka aikata shi me yasa ka gani me yasa idon ka kai ga wannan abu domin waɗannan hanyoyi wani na kallon ma batsa da su akan wannan ainihin midiya din to me ya rubuta ta alkhairi sai je ga alkhairi to Allah zai tambaye shi akan wannan abun sannan duk tunanin da kake yi ma ainihin zuciyarka abin da take tunano maka domin shi ubangiji ya san abin da ke cikin kirazanmu ya san abin da ke cikin zuciyoyinmu shi yasa yake kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan abin tambaya ne gobe kiyama a gurin Allah to Allah ya yi maka ji don ka ji ainihin abin da yake alkhairi ne ya maka gani don ka ga abin da yake alkhairi ne ya yi maka tunani don kai tunanin abin da yake alkhairi ne ka rubuta ma mutane su gani su aikin alkhairi a ciki to sai ka canza su zuwa da ayyuka na shari to ka sani ubangiji zai tambaye ka a shi me dalilin abin da ya sa kai wannan ko menene hujjarka ranar da baka da wata hujja da zaka gaya ma Allah subhanahu wata'ala domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne kada mu rika zagin yan uwanmu domin duk wanda ya zagi wani ko da ya zagi iyayen wani to iyayen shi sai san yana zagi ko rubutawa yayi ko karantawa yayi ma'ana ko rubutawa yayi a takarda ko ko ya rubuta a waya ne ya zagi wani to ya sani cewa fa ba kowa ya zaga ba sai da iyayensa kenan mai zagin iyayen shi ba mutum bane mai mutunci ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu akan wannan bayan nan ya ce mana a wata aya yana ce mana fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku rika tsarkake kawunan ku ka ce ni ne mai gaskiya abin da nake akai na gaskiya ne kai amfani da shi ka kuma zagi wani ko ka zagi aqidar wani maimakon ka jawo hankalinsa ka nuna masa abin da yake daidai ne sai ka nuna kai kai ne akan daidai to sai Allah sai huwa alamu biman ittaqa shi Allah shine mafi sanin ainihin abin da wanda yake fi jin tsoron sa ko ko shine mafi sanin wanda yake tsoron sa ya faɗi kuma a wani hadisi malam Usman yana mm. cewa khairul muslimina man salima al muslimina min lisanihi wa yadihi in kana neman mafi alkhairi daga cikin musulmi wanda zaka dube shi kace wannan mutumin alkhairi ne to shine wanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshensa harshen shi baya hmm. fitowa ya faɗi wasu kalamai marasu kyawu hmm. harshen shi kullum ai zai yi magana zai fitar da isa bisa ga abin da shari'a ta yi umarni a kan shi ne ba bisa ga abin da yake na cin mutunci ba ne hmm. sannan wa yadihi hannunsa idan zai rubutu a takarda ne ko a cikin midiya ne ma'ana ko a cikin whatsapp ɗin shi ko facebook ɗin shi hannun shi ba zai rubuta abin da yake sharri ba ne zuwa ga musulmi sai dai ya rubuta abin da yake zuwa ga alha alkhairi kuma al'umma za ta amfana da shi shi samu gabatan mu suka more kuma suka samu jin daɗin rayuwa hmm. sun yi rubuce rubuce na mafi alkhairi yanzu sai dai mu karanta bai musu addu'a hmm. to kai idan ka rubuta abin da yake ba alkhairi bane na zagi ne ya za mu karanta bai maka addu'a ba zai iya yiwa ba to waɗannan su sun mori magabatan mu sun mori rayuwarsu a yadda shari'a ta ɗora su ana musu addu'a ana ma iyayensu ana ma 'ya'yansu da su hmm. addu'a kai ya za ka rubuta abu na cin mutunci a cikin cikin ainihin kan akidar wani kai zagi kuma ma wanda kai da ake nema tararra shi haka annabi sallallahu ya zauna tare da mutane a garin makka da madina ba yana tsarkake ma kowanne wurin faɗin shi wurin kalamansa da musulmi da wanda yake ba musulmi ba to sai dai kash lokaci ba zai bar mu ba wani makon za mu karasa wannan tattaunawa da malam usman in allah ya kai mu a madadin shi malamin da muka tattauna tare da shi julie lathas gresham ita ce ta haɗa mana sauti sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da To a gaida Usman sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. To a yau sakoma na farko na haɗin gwiwa ne daga garba na halakan ba da Musa Malam Baba Dole kaina. wanda suka ce muna jinjinawa 'yan sibilan JTF akan kokarin su na ceto ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok. Wannan abun ayaba ne sosai. Ta fatar gwamnatin Najeriya za ta ƙara kyautata waɗannan 'yan ƙato da gora. Sai kuma sakon safara'u Hakilu zamani almajira malumfashi wanda ita mata ce ceto 'yan matan Chibok da sojan Najeriya ke ci gaba da yi. Abun ayaba ne ga al'ummar Najeriya. Haka sakon Sade Sa'idu Daura da Kasim Masardaunan matasa a Sada Sokoto yake cewa shi ma Nasarorin da ake samu na ceto 'yan matan Chibok wata babban nasara ce, kuma hakan ya nuna mana cewa Boko Haram ta zo ƙarshe da yarda Allah. Da fatan Allah ya bayyana sauran amin. Assalamu alaikum sashen wasu na Amurka. Muna jajantawa al'ummar garin Yebbi a jamhuriyar Nijar a bisa harin da 'yan bindiga suka kai. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu, waɗanda suka jikkata kuma Allah ya basu lafiya amin. Sako daga Rawani Ibrahim London Uba da Alhaji Sali Atiku Uba jihar Adamawa Najeriya. wasiƙa mu ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Musa Shehu Yunusari da Goni Sanda Yunusari duk a jihar Yobe. Wata ke cewa muna jinjinawa da na sojin Najeriya da matasan JTF a bisa namijin ƙoƙarin da suke yi na ceto 'yan matan makarantar Chibok. Allah Ubangiji ya ƙara musu ƙwarin gwiwa kawar da 'yan ta'adda a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya. Daga ƙarshe sai saƙon Comrade Nura Bello Darja Kasad Gusau dan kishin ƙasa wanda ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku faɗa wa shugaba Muhammadu Buhari cewa idan ya gama kammalawa da ɗaliban makarantar Chibok to ya wayo wurin sauran talakawan Najeriya don yi musu jawabin da zai karfafa musu gwiwa dangane da halin ɗangin rayuwa da suke fama da shi. To madalla a gaida Ibrahim Jarmai da wato ra'ayoyinku sai kuma kaɗan daga cikin muhimman kanin labarai. Ƙasar Masar ta ce ta tsinci wani bangaren jirgin saman Egypt iya mai lamba 8 ga wato sifili 4 da ya fada a tekun mediteraniya wata sanarwa da kakakin sojin Masar Mohammed Samir ya fitar a shafin sada zumunta na Facebook a yau Juma'a. Ta nuna cewa an ga wani ɓangaren jirgin da wasu kayayyakin fasinjoji suna yawo a kan ruwa. Dakarun Najeriya sun ce sun sake kubutar da wata daga cikin ɗaliban makarantar Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su fiye da shekaru biyu da suka gabata. a da rundunar sojin najeriya kanar sani usman kuka sheka ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa sunan yarinyar miss sarah luka kuma ta fito ne daga garin madagali da ke jihar adamawa a karon farko yau ake sa ran salah abdulsalam mutumin da ake zargi da hannu dumu-dumu a harin da aka kai birnin paris a watan nuwamba zai fuskanci tuhuma daga masu bincike tun bayan da hukumomin belgium suka mika shi zuwa faransa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama ga gaiso fata alheri da yi murna ga Alhaji Abdullahi Bangdado da Alhaji Aliyu Jankwara Wasagu domin auren 'ya'yansu a Kilubawa Maryam Aliyu da za a ɗaura ranar Asabar mai zuwa da karfe biyu da rabi na rana a gidan Alhaji Aliyu Jankwara da ke Wasagu jihar Kebbi. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin Mahmud Lalo da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni ni Grace Alheri Abdu ke muku fata alheri ga Halima Jumarau da Kabiru wato ita Jamila Fage da shirinmu na gaba.